iyaye mata da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta wato kulliyar abubakar mafi daɗi a italiya da ke nan tsohon gidan tafi da kabi a inda shirin malami malam adamu nuhu argungu ke gabata mana da tafsirin alƙur'ani mai girma a kasancewar wannan rana ce ya ɗaya maka ɗan canza ya tsaya inda nake karatu ni kuma ya dan zo ba don kome ba sai saboda karar da samar da ci gaba ga masu saurare da ƙara fahimtar juna alhamdulillah da yawan mu mun fa'idanci kwarai da gaske da malam adam tsakani da allah ya yi mana karatu muna masa addu'a Allah ya saka mu da alheri sannan in kun kula ana tsare muku lokaci lokacin da aka sanuwa da karatu wannan ba Allah tsawon kusan kwana goma sha tara ko sha takwas tun da yau a sha tara ko zai yi wahala a ce bai zo cikin lokaci wannan rana guda ba yi su akwai ranar da aka fasa karatun nan mun nemi shi addu'a Allah ya saka mu da alheri ina ƙara jan kunnen waɗanda suke ganin cewa don ni ban zo ne karatun ba wannan ba tunani ne mai kyau ba karatu da kake zuwa ba don wani hake zuwa kana zuwa ne don Allah sannan nifin ina nan shekaru da dama daga baya aka ce an canza mini daga nan ga inda aka nufa kuma dole in yi biyayya dole in yi da'a ga shugabanni wayanda nake karkashin su ni karkashin wasu nake zai yi wasu da karkashin su nake suke ga abin da suke so in yi in dawo in ce ba sannan wannan ba ala da kuma gana turo muku na ce zo ya karatun nan to in ma har bai yi ni ba to kuma na tabbatar da gwargwadon abin da ya kamata ku samu za ku iya samu akwai shekarar da ya karatun nan kwanaki masu dama in ba ku ban ba saboda ina ƙara kira gare ku ku ƙara mai da hankali ku ba da natsuwarku Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora muna cikin wannan sura mai albarka suratul fatir alramma ina za mu tashi ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم wannan aya ta biyu a cikin wannan sura da albarka suratul fatir wannan aya tana ƙoƙarin ganar da mu cewa dukkaninmu nan mu daina wato damuwa da junanmu kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗiba mushi nashi arziki hadisi ya zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta dukkaninmu kowa an rubuta wa menene arziki ne tun yana cikin cikin mahaifiyarsa kowa allah ya rubuta masa mai arziki da irin arzikinsa allah da kai ne ya ce inna sa'ayakum la shakka kuma ayyukanku daban-daban ba lallai hanyar da wani ya biyar samu arziki ke ki bi da ki samu arziki yanzu za ki iya ganin wata na sana'a kilan tana kitso sai ki ce kewa bari ki kama kitso idan Allah bai rubuta mai ki samu kuɗi ta wannan kiso ba bayan da za a yi ki samu kuɗi wata Allah zai buɗe maka kasuwarsa ta hanyar lalle idan ana yayinta ita ake ji da ita kasuwarsa na shanawa ko haka ne kasuwarsa na shanawa lokacinta ne kuma kowa an kawa jiki ne in ba ita sai ba bai yi ba kuma ta yi tsada a ɗauke ta aje da ita birnin kebbi aje da ita sokoto har kaduna har abuja saboda lokacinta ne allah ya riga ya rubuta mata ta samu arziki da haka za ta tara kayan ɗaki za ta sai lili za ta yi mai sauran wannan abu ne daga gurin allah shi yasa allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wa mutane min rahmatin na rahama duk abin da Allah ya bude wa mutane na arziki to fala mun fika laha duk duniya ba wani wanda zai iya rike wannan arziki jama'a muna ji abinda Allah ya rubuta maka ka samu na arziki in Allah ya rubuta za ka samu kaza in Allah ya rubuta za ki aure miji da arziki ya Allah ya rubuta zaki aure malami ya Allah ya rubuta zaki samu kaza to duk duniya ba mu iya hana ki daina wa Allah ka cewa ai kaza da kaza wanda ba ta kauna ta kowa na zai sona ba wanda bai ka iya hana arzikin da Allah ya rubuta miki ya zo gurin kuma duk wanda Allah ya rubuta ya zan mijin na aure wala duk duniya ba mu iya hana shi yadda Allah ya ce ma ya firin lahu lin nasi min rahamatin duk abin da Allah ya buɗe wa mutane na rahama na arzikin ubangiji to fala mun suka laha ba wani wanda suke rike wannan wato alkhairin da albarkar wanda Allah ya rubuta maka sannan Allah ya ce wa ma yunsik kuma duk abin da Allah ya rike na arziki ne bai kadarci wannan arziki ya samu gare ki ba to fala mun lahu min ba'di ba wani wanda zai iya sako maka wannan abin in ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa huwa al-aziz al-hakim Allah shine al-aziz gagargadau mabuwayi wanda ya buwaye kowa sannan al-hakim mai hikima cikin ayyukansa an gane duk abin da Allah ya riga ya tsara ya rubuta to ba wani wanda zai canza shi sannan duk abin da kika Allah ya yi to akwai hikimar da yasa Allah ya yi kasancewar kun tashi da ke da kawarki tare amma ita Allah ya buɗa masa hanyar arziki ko ya ba ta miji mai kuɗi ko ya buɗa masa sana'a to wannan Allah ne gwada hikima sai ya gaba rai masa haka kuma ke in ki dawo kina jin haushinta shi ki kira hasada in ki dawo kina ta, ƙara ci baya zaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta iyyakum wal hasad fa inna al hasad ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an nar al hatab yace ka shedin ku da hasada ba abin da ke halakar da ku mata sai baka hasada don mi wanda za su tana da kaza ya an kai wanda ta samu kaza don mi wanda take da kaza kamar kina tarayya da Allah ne Allah ne ya ga dama ya bata Allah ne ya buɗa mata nan cikinku ku yanzu musamman ƙananan yara daga cikinku, wata matan gwamnati wata matan sanata ce wata matan malami ce wata matan alaran mace kowa da wanda Allah ya rubuta mata kuma abinda Allah ya tsara ba wani wanda zai iya canza shi saboda ya ku iyaye mata ku gane cewa hanyoyi na arziki da Allah yake buɗa wa mutane والله في الدنيا بعض إيه؟ يا الله إيه؟ الله يسامح هذا الشيء يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الله سبحانه وتعالى yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane kira ne wanda gama garin kowa da kowa ya shigo ciki ba a ce ya ayyuhan lazina amanu eh cewa an ka ya ayyuhan nasu ya ku mutane uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar Allah wadda ya jama'a Allah ya mana ni'ima eh Allah ya mana ni'ima wa in ta'uddu ni'matallahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha eh. innal insana lawlumun in taɓuttu ko da za ku yi ƙoƙarin ƙididdiga ni'imar da Allah ya muku wallahi Allah ce ba za ku iya ƙididdige ba la ku bantuwa ba ku iya ƙididdige jama'a mu gode mu Allah ga ni'imar da ya muku wa in taɓuttu ni'imar da Allah la ku bantuwa Allah ya ce amma kuma innal insana lawalumun kafaru lalle mutum wani jinsi daga cikin mutane Allah ce la zalum mai yawan zalunta kansa menene zalunta kai rashin gode ma ni'imar da Allah ya yi kina kallon ni'imar wata yanzu nan cikin wata ta shekara guda ba ta kwanta a asibiti ba ana samun kuma a sa wata ko Allah ya ba ta arziki Allah ya ba ta miji mai kuɗi ya yi mata kaza amma kullum tana ta asibiti ba ta ki arzikin da Allah ya miki ni'imar da ya miki ya ba ki lahiya wata Allah ya rubuta mata ta auri talaka amma kuma ya kawo zaman lahiya ya kuma wata Allah ya rubuta mata auri mai kuɗi amma ga sanan kullun cikin wahala kullun hitini bai zuwa gida sai talafelin dare sannan ta gani ita ba ta huta ba ga ta da ta aure mai arziki amma babu alama arziki su tare da ita shi yasa Allah ce ya ayyu nasu ya ku mutane uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi mu Allah ya yi mana ni'imomi daban-daban ku kalli dai ni'ima ta ji wannan jin da kike gani yanzu kina ga wata kurma ba ta dan ana magana ta gaɗe kina magana kina ta haka sai zo ce ke ba da ita kike ba shi yasa in kurma ya biyo ko mu tsaka da hannu ka bari don kallon ka na zai shi suna cewa da shi na aiki ba ga ba ne sai ɗauka da shi na aiki da haka in baka yi magana ne baka daina motsi da hannun ga kurma eh to Allah ya hana mai ni'ima ta shi shi ko ya huta don ba a mai hisabin ci kwanan hisabin ci sai ku saya miki sabis duk abin da ke biya yanzu ke taba ganin kurma ya sa airfis ya sa wata waka hana saurari ke ga ya huta wani an ba shi ni'ima ta ido wani an hana wani an hana mishi ida baya akwai wani yaro karami bai kai kusan mala yaya ba yaro ya hada shi alkur'ani yana zaune a masallacin wato baitul masallacin masallacin madina an gane yana zaune a wannan masallacin yaron tunan da ya tashi irin yana shekara bakwai mahaifiya ta ta ɗauke shi ta kai shi wannan masallacin ya zauna ya fara haɗa ƙur'ani cikin shekara biyu yaro ya haɗa shi alƙur'ani kun san su ba irin mu bane ke yanzu zaki mamaki an ɗauki yaro an kai shi masallaci wa zai kula da shi don an kai ka masallaci akwai abinci da ake basuwa akwai bayan allah da suke sa ido su ga wa masallaci na ta ibada su ko su ta kokari su kula da abinci ne da gwargwadon har sutura akwai wanda har da sutura da zaka sawa inda yana ganin ko su jiman jiman masallaci zai maka sannan uwaye ne masu kuɗi ne yaro da haka nan yanzu yan jarida suna gida da shi to ga shi makamu ne yanzu bai jin damuwa game da rashin gani da bai yi, ya ce "Wala ya ta sisi ya ce shi wala da taɓa shiga da amma ba ya ce saboda Allah ya hutar da shi da ainihin a kan idanu don ba a tambaya ta ranar kiyama ga abin da ya gani ya huta to kun ga wannan ya gane to amma wanda bai gane ba sai ya taje takakken Allah cewa don me Allah da ya mai kaza ba don me Allah da ya ma kaza Allah ya yi mana komi Allah mun gode kuma Allah ya ce وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله يتك عما تعمل وإذ تأذن ربكم ألوك تلك أبنجنكم يبعد سنة شيوا لئن شكرتم إن كنت قولي من إما دنايا مكم in ji Allah la azidan na la ina kara kowanne mu ya gode ma Allah ga ni'imar da ya bai ga mamaki Allah zai iya kara mu sai ki gode ma Allah ko yaushe ki dinga cewa alhamdulillah alhamdulillah wata rana ki tashi ki arwalla ki zaune zaune ki yi nafila raka'a biyu ki sallame sai ke raka a goma ki ce Allah na gode maka da ni'imar da kai ne ke ku sha mamaki kullun lalurar Allah ba zai dabula da nuna ki ba duk abin da kin sa gaba sai Allah ya baki nasara saboda ni kina kokarin gode mu Allah ta hanyar harshe da kuma aiki shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nasu اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق هل من خالق غير الله يرزقكم haka ne Allah ya ce shin akwai wani mai halittawa hal min khaliqin ghayrullah shi akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba yanzu yarzuqukum wanda yake azurta ku min as-sama'i wal ardi sama da ƙasa ma'ana shin banda Allah kuna da wani wanda ke saukowa da ruwa daga sama su sauko ƙasa tsiro ya hito akwai shi to duk wanda ke rika ba Allah bane a ciki in ki dauka akwai wani mai bada arziki ba Allah ba akwai wani mai ba da kwarjini ba Allah akwai wani mai ba da kaza ba Allah akwai wani mai ba da haihuwa ba Allah akwai wani wanda ka kawo kaza ba Allah ba wala ke shi kuma ba da ya gane shi. don ne ke sa matsala da mahalicci abinda Allah yake so kawai kullun ki mai da al'amarin ki zuwa gare shi Allah subhanahu ta'ala ce ba wani mai halitta wanda ba Allah ba wanda zai azurta ku daga sama ko ta ƙasa kenan Allah shi ke ba da arziki ta sama da ta ƙasa ya yi muna malalo mana alkhairi da albarka Allah ce la ilaha illa huwa babu abun bauta da cancanta illa huwa face shi Allah shi ya cancanci a bauta shi ya cancanci a nemi taimako shi ya cancanci a nemi agaji shi ya kamata a kai kuka duk ki shiga matsala ki ce wayo ni Allah wayo ni Allah Allah ya ce mala'ika jibril da ai sauri a jiyani an matsalar mina na adamu tana kira Allah sahaba ko misali ki Allah in zaki tuntuɓe zaki wani kici Allah ya kaharu ya samadu ya hadu sama ba ki ke saba da haka amma za ki faɗo a ke kiraye sunan wani ko da annabi na kici annabin Allah sai Allah ke annabi shi annabi shi ka kare ki ba a kira annabi wa ake kira Allah ba shi ke saba in tashi zaki Allah ga mu gare ka in zama zaki ya adu samad ya kahar Allah ga mu gare ka duk ki shiga damuwa Allah to ke huta shi yasa Allah ce la ilaha illa huwa babu abin bauta da cancantar sai Allah to wai fa anna tukufakun ta yaya kuke bari bokaye da malaman tsibbu da masihirta suna ɗauke hankalinku daga Allah suna daga wasu abubuwa na shirme fa'anna tufakun fa'anna tusrafun ta yaya ake ɗauke hankalinku ana nuna muku akwai wani wanda ke ba da farjini, akwai wani wanda ke sa miji ya so mata akwai wani wanda ke sa ƙauna da soyayya wanda ba Allah babu shi Allah yana magana da annabin mu yace wa alqaitu alayka muhabbatan min wa alqaitu alayka mahabbatan minni mm. wa litusna ala aini Allah yace mu ne muka je wa kwarjini da kaunarka a cikin wato wa alqaitu alayka muhabbatan minni Allah yace mun je wa kaunar soyayya daga gare mu mu muka sanya eh wani tasna ala aini don mu ga me za ka yi ƙarƙashin kulawar mu mu ne muka yi wani ki bi Allah kawai ki bi Allah kina so ki samu kwarjini ki bi Allah kina so ki samu warin jini ki bi Allah kina so ki samu matsayi ki bi Allah duk wanda ke riƙa ba Allah ne ya ce ba ku ƴan ƙananan yara kuna da buka yi ko same ku ce a ji inda mai duba dan wani abu ya ɓace ƴan makaranta ga su da an ce makaranta an ɗauke wa mutum wani abu ta ce a ce inda wani mai duba ya duba ya ga ya ɗauki abin me ya kai ki ki bar al'amarin ki zuwa ga Allah ki je ki addu'a amma ba komi ba ki ce ke sai an ki duba sai an yan kara haka ne duk waɗanda abuwa ne na tsari ba addini ba ne eh wani labarin labari ya ce wata rana akwai wani malami da aka ji da shi garin har zuwa haka wuri yi in kayan mutum sun ɓace shi sahi sai shi duba ya shiga inda kayan wannan mutumin ɓarawo sai je gida sai je ɗaki ne ɗauki kayayyaki gari ya waye wannan ɓarawon da ya an ba da sanar wacce a ɗauke malaka kwana biyu malam bai faɗi tunda shi na aka zuwa wuri ne in kaya sun ɓace to ga lahi wannan farawon muke magana da shi farawon na ke bani wannan labari ya ce ba da kasa abin da nime da yanzu da sayi sai da na bari majalisi ne ya cika ya taru sai da ce da ce assalamu alaikum ta ce wa alaikum assalam na ce ga ta malam wai ina ka zanka da ka zanka ya ce to wallahi na maganin su ya ce to malam ne shigo gidanka da sauke su kaga ce kai ba ka iya gane wanda ya ɗauki abu don da ka gano ni Azami kana da wani abin da za ka yi mini dole dole in kawo abin nan ka ka gaza muga ga kayan sai an jima kuku da kunka kwanta gare shi kun ja maka ko wahala ko shi bai yi maka ne ko ni balle ya duk wanda ya dogara ga wani wanda ba Allah ba jama'a wahala ba ta kare ne أما تبير الأمر لك زوار على سكت قبل سي الله وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور إيه. الله سبحانه وتعالى يتولى آية آية في لله شيخ النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم da duk wani mai da'awa mai kiran mutane akan gaskiya ana mai zambo ana mai arashi ana suka sai ya yi hankali al'adar wanda ka faɗa mutane gaskiya jama'a to mutane ba su da ka haka ne ko ba haka bane dan agaji na bani labari wata shekaran jiya za ta yi tana ya agaji sun ka ce ba a yi ta ce to bari in faɗa ma wallahi ne ko malam na sun da ya fi shahada da nan wurin wai ba kai da ɗan agajin malam na ba to ko shi ne sai a ne to kudi ba da ya zafi wanga zai ko nan ba Allah mina na ya zafi to galibi in mutum na hada mutane gaskiya to ba kowa na kason gaskiya sai wanda Allah ya taimaka jima muna ji sai wanda Allah ya taimaka su ne su ne ke son wannan gaskiyar kuma haɓu suke an gane ku to shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa in yukadzibuka haka ne ku ziba, rusulun min qablika Allah yake ma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa in yukadzibuka idan mutanen ka sun karyata ka jama'a muna tare idan mutanen ka wayanda kake wa wa'azi wayanda kake karantar da su ya har sun karyata ka ga wa'azin da kake musu kada ku ziba rusulun min qablika hakika an ƙaryata manzanni gabanin kai kenan ba gare ka warau ba balle ni balle a ƙari gare ka an taɓa wa annabawa irin haka da yawa annabawa da Allah an ƙaryata annabi salih alaihi salatu wassalam yanzu ya ce mutane ne annabin Allah ne Allah ya aiko shi eh mutane ne sun kace haka kai ka zo ka ce mana Allah ya aiko ka inda gaskiya manzon Allah kake ga duki nan bayan gari ka roki Allah ya sa wannan dutsen ya tsage mu ga taguwa ta keto daga wannan dutsen bayan taguwar ta tsago daga wannan dutsen kuma da ɗanɗanka baya yana kuka sannan mu yadda kai manzon Allah ne Allah ya aiko ya yi addu'a ya yi sallah ya roƙi Allah sai ku Allah ya sadu da ya tsage sai sabuwa ta fito dan dan Allah ta hazihi na ƙasun lahi قال laha ناقة wadda kun ولكم شرب يوم معلوم الله هذه ناقة na شرب laha jirgu kun ga wannan taguwa wadda kuka nemi annabin ku ya addu'a a bayyana muku da ita to ga ta nan aya kuma ƙa'ida shi ne lahashir tana da ranar da za ta dinga shan ruwa walakum shirbu yawmin ma'lum kuka kuna da ranar da za ku dinga shan ruwa ya rana kowa an ba rana rana kaza ranar shan ruwan ta ba ku shan ruwa rana kaza ranar shan ruwan ku ne ita kuma da kuma ta lafi sun ka ce amma ku taguwa taguwa muna taguwa wahala kun gani mutane ke ƙarshenta da yawa ru fa'aqaruha na nadimin wasan da yawa ru fa'aqaruha sai suka shirya da wani mara kunya cikin mara mutuncin cikin an ce wai ana ce da shi kudawu fa'aqaruha sai sun ka soke ta Allah ya sun ka soke ta ai ba haduwa sun ka suka soke ba shiryawa sun kai da shi wannan kuddawo aka ce wa ka iya kashe ta duk abin da za a yi Allah annabi shi toto da shi duk ai wannan za a yi duk a gani haka suka ce duk abin a kashe ta goto duk abin da za a yi a yi kun san wata wata aka ce duk abin da za a yi a yi wai duk abin da zai faru ya faru ka ji auka haka yana da jago eh in kashe ɗan sarki ɗin yin kaza to abin da zai faru ya faru haka ne ko eh ka jo hauka ta gayu kai ma ba hauka mai kawai a ce duk abin da zai faru ya faru Faru in wala wani abu na faru in kashe ɗan dpo a kai ni san police ce. duk abin da zai faru ya faru yawa eh a ɗan sarki in sai da sarki kuma duk abin da zai wani abu da faruwa ni misali na nika ku gabo ni abin da ɗan rike cikin waƙa nan duk abin da zai waru ya faru amma duk sauran abuwa ba su biya ke cewa eh da shi wannan hauka kawai kuma matasa ita suke ji da ita eh ita aka sawa in za a yi aikin gida a yi wuce wuce a wahala ana cikin ganiya an ana aiki waɗin ba a ta an ka saba a jin ƙarfi to wallahi in sawa ga dan an ka ba ni mutu duk ina iso ne wa halatta ga wahalar zunubin sauraron waka ga wahalar aiki bi sama ne wannan rayuwar kai ƙur'ani ya kamata kana aiki kana kana da ƙur'ani, kana da nishadi kana jin fara'a eh ba wai waka ba waka waka waka ba ku saurara ku saurara waƙa da kun ka gani ba wai wani abin alfahari na ba don mutum na waƙa wai zo na mutane alfahari waƙa ba wani abu bace ko takwali na iya waƙa takwali takwali wanda takwali kina iya waƙa ba wani abin alfahari ba ne eh kuma waƙa yanzu sauƙi gare ta iyaka akwai waƙar da mamin ta ɗaya zaki wata za ta rubuta abinta ke kuma ki bi galibin duk yan gaskiyan ga da kowa gani su rahama sado wata waka ba su kai ko kwanan bayan na ji wata na ta ta ce waka za da rahama sado ko haka kana yi ba sai yi ta ba ni ne rera iyaka da ya daina ta ce kuma ku bari idan ku sani ne rera tana rerawa da jika da ita amma sai kasa tafi tana buɗe baki tana biyan wata ba shi za ku gano kai abinda a azan alfahari ka je ka yi karatun alkur'ani don shi ko mutum bai kaunar ka ya san tabbali bai wannan aiki da yanzu ga alar mashi ko qur'anin babu gaban shi ga sunan matasa da masu fili a jika eh duk sun haddace alqur'ani tun daga bakar hannu ko da kwana ka sai ko da kwana ka tashe shi ko ka tashe su duka duk inda ka tsakuri mu suna babu shi amma ku duba babu ruwan kowa da su wani matan da su tun da ba su zama yan iska ba yau da sun zama yan iska sai ka ji ya ce a ba su mota a ba su kujerar maka amma sun da sun zama na kwarai salihan bayan mutanen kirki a ba ruwan kuwa da to Allah na da ruwa da su in ku ba ku da ruwa da su Allah na da ruwa da su an gane wa in yukazzibuka fakada kuzziba rusulun min fakada kuzziba rusulun min qablika sai Allah ya ce ni wa ilallahi turjiful turja'ul umur haka ne wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah ne turja'ul umur dukkan al'amura suke komawa al'amari gaba ɗaya yana hannun Allah jama'a al'amari ne gaba ɗaya yana hannun Allah gaba sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'da Allah haqqo فلا تغرنكم الحياة Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adan lahi haƙƙo lalle alƙawarin Allah gaske ne cewa zai kashe kuma zai muku sassari za a kira daga ayyukan wannan alƙawarin na gaske ne kuma akwai aljanna ga wanda ya aikin kwarai kuma akwai wuta ga wanda ya saba inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne sai Allah ce mi wala ta gurran na kuma hayatu mun ga wannan rayuwa ta duniya ta daina rusa kuna ji rayuwar duniya ta daina rusa jin daɗin duniya ya daina rusa matsayin duniya ya daina rusa motar duniya ta daina rusa gida mai aftaya don ke ga mijin kina da babban gida ya daina zuwa motsa da mijin ki ga ya saye ke ma kina ɗan ɗauka kina aro kina mutane kuri ana wani tadda allon ka faɗa ana wani abu haka to rage rage faɗin mota wata rana sai an tura nawa an kai wayanda mazajen suna da kuɗi sun sai manyan motoci suna furi yau sun dawo ba su da koma shi kana wulaƙanta ɗan uwan wata da zarar ta aure miji ya samu kuɗi duk da abokan da duk gaba ɗaya dawa a yin sabbin abokai haka ne iyaye ta nemi uwaye da wulaƙanci ba ta ganin girman uwarta ba ta ganin girman ubanta ba ta ganin girman makwasanta kowa ba da mutunci ne ba wai me yasa wai ta ta aure miji ne kuɗi da haka ana aje manyan motoci da haka in za ta zuwa da mota sai ta ga kalan mota ta sa hijabi da niqabi da komi nan wata kware ke wata ma sai ta yafa jalan ma haka haka aza shi haka sannan sai abu ina irin glass din nan me ake ce masa wannan glass da aka sa haka yanzu ka idanu me kuka ce mai eh wani gilas haka da aka sami wani kwaɗi da aka mamaye huska da shi haka sai a ɗauko ya asa to rashin mutunci ya tashi kowa ba a gani da shi ne sannan a kashe ciki ana shekara ta sawun na tashi wai kowa ba a gani da girma ran da kuka samu matsala mijin ko ya rabu da shi ko ya miki wulaƙanci, ko wani dalili ran na sai gida abin su goro ko abin sai dai zaki dawo kina tsaya a ƙasa wannan ya shawara ko bai shawara ba yawa ya kamata ku gano rayuwar duniya ta daina mi wala ta gurna na kubal ayatun duniya rayuwar duniya ta daina ku wala ya gurna na kubal lahir garu mai rudi kada ya rude ku shine shaidan wai hasara ku daga rudi irin na shaidar. ku ya hattara ku daga rudi na shekaru shekaru zai nuna ma je kai duk abin da za ka yi ba a komi kuna ji jama'a shekaru na nuna ma duk abin da za ka yi sai kai duniya ta daga duniya ka duniya ɗaya an kai ba a zuwa lahira wala ku shiga tete shekaru din nan inna shekara lakum aduwa inna shaytana lakum aduwa تتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير التي إن الشيطان إن الشيطان إن الشيطان للي شيطان لكم قبل da ku يا آدم والله wallahi a zuwa matsayinku yanzu kina na sutura da za a sawa da tallata an yi domin abin da aka yaya bana an shirya wasu wasu tuwa'i na rashin kunya mun ne ko ai Ke kuma wa faɗa mu ba Su ha wanda mun mun jiya kuma ku shiga dai tayi kuma wannan bai saki samu miki wannan abu ƙara nisan taki ɗaya ga mutanen ƙwarai duk wani mutum mai kima mai mutunci wanda ya san ciwon kai ne yana ganin shi irin wannan hita sai ce ashe ya ne ga iska ce ba ta da mutunci amma in kuna so ku samu kima ku dinga hita kwarai yawon sallah sa hijabi ni ai ba ku gane ba ne akwai hitar da ake taron sallah a sa hijabi billahi zai hadda wadda ka ganin za sa gale cikin ba ta shawa wallahi akwai hitar da zaki ki ta ka kwarai zaki ki sa hijabi. kuma wallahi ki birge wasu kawo ba ku gano ba ku kuna gana a dole dole sai an fita an yi ta gudun goron jiki ana ta ana abubuwa babu shawa saboda haka don Allah iyaye mata ku tankwai ɗiyan ɗiyan nan sallar da sun shirin bala'i sun shirya ma bala'i za a yi fita ta tsara ta rashin kunya wanda ba taba yi ba sun yi wannan shiri ku bincika ku jiya suna nan sun shiri gane ku a saurara uwayen ɗiya ku tankuhi hidiyan ku kuma ɗiya ku canjin magana uwayen Allah ya gaya mana duk waɗannan abuwa shekan ne ku saurara ku shekan ne zai zuga cikin ‘yan kwanaki kaɗan dulla da ki da ki samu salala don haka Allah ya ce inna shekana lakum aduwan shaitan maki ne gare ku don haka fattaka zuwa aduwa ku rikai a matsayin a matsayin maki Allah ya dace da ku Allah ya ce inna ma ya dafu shi shaitan yana kiran runduna tai da jama'a tai zuwa ga banna li yakunu min Fahadu sa'ir kawai saboda su kasance ɗan wuta babu abin shi shi ka so sai haka ya ga mutane sun cika wuta makin Allah ya kare da yake lokacin ba yawa kuma akwai ɗan jin kunne da nake so imuna ko haɗakarwa game da kwanakin da muke tinkara mu yanzu nan idan ba amince ba yau muna sha tara ga watan ramadan kenan yau mun shigo daren ashirin daren mi daren ashirin don haka yanzu da ɗan ba kai ba nori wanda zai san ciwon kai ku tare tsaye ku mai da hankali ga waɗanda kwanaki masu daraja a darere na duniya kaf a darere na duniya babu darere da suka kai darajar waɗanda darere da za mu shiga babu kuna ji saboda haka kowa ya hankura ya tsaye haikar ya yi ta ibada kowa ya hankura ya ta ibada Allah ya taimake mu Allah ya shige mana gaba kuna da labari mun sha maimaitawa duk shekara muna maimaita mu kowa ya tashi tsaye cikin ga kwanakin kwanakin albarka kwanakin alkhairi ya zana damtse ya ta ibada kowa ya Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa إنا أنزلناه في ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وإنهم kwanakin da muke fuskanta su ne kwanakin da ranar da kadar duk duniya istifaka duk duniya in ba cikin wannan kwanaki babu inda za a samu da lafiyar kadar cikin su nan na da lafiyar kadar cikin dare ranga da zamu shi kun gane kuma Allah ya gaya muna ya ce lailatul qadari daren daraja daren girma in Allah hada ka da wannan dare kakan ka ka ta yanke saka don Allah ya ce lailatul qadar khairun min alf shahr ibada ta daren lailatul qadari ta yi falala sama ga ibada ta wata dubu wata dubu shekara nawa ke nan eh shekara nawa shekaru ne masu yawa don haka ku ta tahisi kuma wayan ga kwanakin mala'iku suna saukowa cikin ba mamaki cikin kwanakin hakikina ta yi ku jira da ke da mala'ika kina ce wagar Allah ke masallaci ki masallaci ne zo masallaci don sai kuna zugudun zugudun ke da mala'ika na biyu sai in ki ga dama ki dauki hannu ki ba ta assalamu alaikum ta ce wa alaikum assalam mala'ika ta ko mala'ika ba ki sani da mala'ika yana iya siffar maza yana iya siffar mata kuma yana iya kama da mutane ya zo miki da wasu siffar wata mata da ki sani sai ki ce Allah sarki kamar na gane ki ce eh, iya ni ma na gane ki kawai baya ta haihu ko ke ƙwarar rayu mala'ika eh, mala'ika ki sani tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha hatta mala'ika jibril yana son kuwa a cikin dare waɗannan dare na lalatul qadari saboda ya ku iyaye mata ku tashi tsaye kuma babban abin da ake so mai shine mu yi ƙoƙarin kirda don daren lalatul qadari mu tashi mu nemai bid'a aka kuma daren nan annabi ya mana bayani yana da cikin kwanakin da goma da zamu shiga in kuma ba ma iya za ita ibada cikin sai ce to mun nemi lailatul qadari cikin mara daren ashirin da gobe kenan daren gobe ko daren ashirin da daren ashirin da biyar daren bakwai daren 29 mu nemi su amma in kana iya ko kina iya ke gaba ɗai share share dare ran to in ki share dare kicce da billahi da zila ilaha illa uwa na samu da rasar kadari akwai mai ta a'a kuma abinda ake son ku gano wanda ya ke shi da rasar kadari tana warawa tun daga sallan magariba tun daga sallan magariba kuma ga ta nan ga ta nan ana nan cikin ta sai an ce miki alfajir ya keto yasa Allah ya ce hatta madala alfajir sai alfajir ya keto sannan ta dara ka wucewa kuma duk wasu maganganun lokaci ana faɗa muku na tatsuniya cewa wannan daren ba a jan harshen kare ba a jan kukan mutsa ba a jin da haka da ke ta za ki ibada sai ki ji musa sana wallahi ki hatar wacce ji kare ke kama hanya kare wowo sai ki ba haka ba ne kai dai garbi ne ku saurara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ɗaura kamara daga gidane an wada mai daren lalatar kadari annabi ya hito daga gidane ya tinkaro sahabbai ne ya faɗa musu ce kai ga daren lalatar kadari ko da ya to sai wasu mutane guda biyu suna mata Yaya ka da suka da rigima da suka wajen kokari ya raba sai an gama ta shi da ce ka gani yanzu na zo an faɗa min daren lailatul qadari ga ni yayan da doka an mantar da ni to tun da an mantar da ni kuna ku neme ki dara ashirin da ɗaya dara ashirin da uku dara ashirin da biyar dara ashirin da bakwai dara ashirin da ɗaya ku neme tun da dai kun ka jawo maka kuma akwai sirri cikin ɓoye daren don yanzu inda ba ɓoye daren wani kwana na hikai tun da an ce ga daren sai nan su kwanci to amma ɓoye daren da aka yi alheri ne gare mu to kuma ya yi uwa mata babban muhimmin da ake so a yi cikin waɗannan fata mu yawaita karatu ƙura'a mu yawaita sadaka mu yawaita sadaka mu yawaita da'a ga yanzu. mu yawaita ba mu kautar mu haƙƙin mu yawaita wato maganganu masu daɗi ga junanmu ba baƙaƙen maganganu ba an gane mu dinga kyautata ma mazajen mata aure a dinga kyautata ma miji kuma bari ku ci a saurara kowane dare cikin dare ran gaba in dai an ka ce yau daren ashirin kamar gobe son akai kamin ki fara ibada ki ci ki yi wankan ki in ki yi wanka ki samu in ba ki hita in cikin gidan ku na za ki ibada ki samu turaren ki fesa cikin gida sannan inda za ki ibada ki feshi turare kamshi don mala'iku su ƙara mutuwa saboda mala'iku na su inda ada kama me sirrin ki wanka shi ku don ki ƙara samun himma da kuzari ki ɗauki tuwahin ki nan ɓare ki in ma kina iya eh, ke misali a ce kina da tuwahin ki uniform komi da wando da riga da jallabiya iri guda ɗan kwari iri guda kina da abinci don ɗan ibada masu cikakken saka ke feshe musu turare ke ki irin wuraren ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu na dare sai ki tashi da ɗauki ta ibadanki ibadan nan ko da mu tana haihuwa, tana iya neman lalata kadai tunda ana tasbih ana salati ana istighfar an gane me ba sai ba ta sallah an gane sai ki samu ri mai kyau ki zaune ki ta tasbih an gane iya dai kawai qur'ani ne ba ta karantawa wasu malamai ma sun ce in ta haddace abin daga kai ta karanta abinta ta yi muraji a hardarta ki samu cikin dare nan ki ta muraji a hardarki ba laifi ba ne saboda haka ayyuka da ake so mu yawaita sura da yawa sannan mu yawaita addu'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya gaya mu ummu na Aisha cewa tace in na dace da daren lailatul qadari wace addu'a ya kamata yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita wannan addu'a akwai mai suna addu'a ya take eh Allahumma innaka afuwun yuhibbul afwa fa afa mu yawaita wannan addu'a muna roƙon Allah eh in kai dai ne fa afa in kina son abuwan na har da uwayenki da mijinki da kowa to fa afu anna galibi mai da suke jagorancin sallah zaki suna ta fa afu anna Allah ya samu dace wanda mijinta ya ba dama zuwa wani masallaci cikin masallataya to a dinga kokari a je masallaci inda dandazon jama'a don yana rage maka sala za ka ga wani nan bai ko kai ka yana yi kai ma ka samu kai ibada Allah shi muna jagora Allah ya amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya yaye mana dukkanin zunubanmu baki daya